صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين bayan haka shugabar wannan makaranta aminai na malamai ɗalibai na wannan makaranta gaba ɗaya ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullah rahmatullah ina kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon ansa wannan gayyata a daidai wannan lokaci a daidai wannan rana ta alhamis wadda ta dace da 23 ga watan jima'a ula a shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma yini na talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyar miladiya ina godiya ga ubangiji da ya kaddara mu a daidai lokaci na la'asar wanda ɗaya ne daga cikin lokuta masu albarka masu alfarma lokaci na la'asar yana da daraja ta musamman ɗoriya a kan sauran lokuta da ke cikin yini domin ita sallar la'asar ɗin ita ce sallar da ake kira as-salatul wusta fishiyar sallah a cikin salloli guda biyar da ake da suna yini ubangiji ta'ala ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli gaba ɗayan sannan kuma ku kiyaye mafificiyar sallah kalmar cewa ku kiyaye salloli ya shafi kowace sallah sannan kuma a keɓance sai aka ce ku kiyaye mafificiyar sallah mafificiyar sallah a nan kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahihul bukhari ita ce sallar la'asar don haka tunda tana da fifiko a kan sauran salloli lokacinta ma sai yake da fifiko a kan sauran lokuta ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar fa yajtami'una 'inda salati al fajr wa salati al 'asr mala'iku suna musayar aiki zuwa wajen ku da daddare da kuma da rana sukan haɗu da juna a lokacin sallar asubahi da kuma lokacin sallar la'asar mala'ikun da suka yi ne wanda suka sauka da asuba da la'asar suke komawa wajen ubangiji mala'ikun da za su kwana su kuma da la'asar suke saukowa sai gobe da asuba su koma da kun ga lokacin sallar la'asar ɗaya ne daga cikin lokuta guda biyu da mala'iku ke musayar aiki a cikinsa don haka sai yake da daraja zabar wannan lokaci ya zanto lokacin haɗuwar mu a wannan makaranta domin taya ɗaliban da ubangiji ta'ala ya yi musu baiwa ta kammala sauka ta alkur'ani lallai ba karamin dace aka yi ba wajen can ko wannan lokaci ya zama shi ne lokacin da za mu tattauna a cikinsa ina taya kumurna da ubangiji ta'ala ya sa kuka kammala saukar alkur'ani mai girma Mafi mafificin littafi a cikin dukkan littattafan da Allah ya saukar daga sama sannan mafi darajar dukkan kowane littafi maudu'in da za mu tattauna a kai kamar yadda aka bani a rubuce a cikin takarda wato ƙarya haramcinta da kuma haɗarinta to sai zan nemi izinin shugaban makaranta da sauran malamai a madadin mu taƙaita kan ƙarya mu ɗauki harshe a matsayinsa na gaba mai mahimmanci a jikin ɗan adam mu tattauna a kan harshe menene ya wajaba harshe ya yi menene abin da yake haramun ne harshe ya aiwatar a cikin nan za mu iya shiga cikin maudu'in da aka nemi in yi magana a kai a nan ya kamata mu san cewa harshe ɗaya ne daga cikin abin da ake kira alhawas alham wato waɗansu kafofi guda biyar da ɗan adam ke samun sako ta hanyar su harshe na ciki da shi ne ɗan adam ke bambance tsakanin abu mai tsafi ko mai zaki gaba ta biyu daga cikin waɗannan gaɓoɓi ko kafa ta biyu daga cikin kafofi shine ido wanda da shi ɗan adam ke bambance launuka tsakanin fari da baƙi da ja da kore da makamantansu daga nan kafa ta uku kunne wanda da shi dan adam ke jin sako na sauti ko muryoyi ya bambance tsakanin muryan wance da wane tsakanin kukan halitta iri kaza da kuma dabba iri kaza daga nan gurin abu na hudu wato shine hanci wanda shi yana isarwa da mutum sako ne na duk abin da shakarsa ake aji kanshin sako kuma kishiyar kamshi daga nan gurin wato gaba ta biyar ko kuma sashi na biyar daga cikin sasanni da ke isar da sako jikin ɗan adam shi ne a shi'ur da yake bani da wadataccen harshen Hausa ban san yadda zan fassara shi'ur ba amma dai shine abin da mutum ke ji a jika da shi jin zafin rana jin sanyi na hunturu taba abu domin ka bambance cewa mai laushi ne ko mai kaushi ne to wannan shine ji to a nan gurin kun ga harshe yana cikin su da harshe ne mutum ke furta kalmar shahada dan ya shiga musulunci ya ce a an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da harshe ne mutum ke isar da saƙo da yake cikin zuciyarsa asalin zance yana cikin zuciya ne ba don harshe ba da ba za a iya sanin mai zuciya ta kunsa ba da harshe ne ko mutum yake a gefe ɗaya yakan zama kafiri ya bijire ya kaucewa ta farkin manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da harshe ne ke yin bayanin mutum ke yin bayanin me nake so me ba na so sannan wa nake so kuma saboda me nake son shi sannan wa nake ki kuma wani dalili yasa nake kin shi harshe yana da muhimmanci a jikin dan adam dan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗakar dangane da harshe irin kulawar da ya kamata dan adam ya bayar game da harshensa ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda imam bukhari ya ruwaito yace innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yalqa laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat wani lokaci dan adam yake furta wata kalma wanda yana ganin bata kai ta kawo ba bata isa komai ba amma kalma ce ta yarda Allah zance ne irin wanda aka masa izini a shar'ance faɗa to wannan kalmar da shi baya ɗaukanta da muhimmanci a sakamakon ta sai Allah ya ɗaukaka shi darajoji da ba su da iyaka wa innal abda la yatakallamu min sakhsillahi la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannam a wani lokaci kuma dan adam yakan furta wata kalma ɗaya ta fusa ta Allah wanda shi yana ganin bata kai ta kawo ba bata isa komai ba amma a sakamakon ita wannan kalma sai ya surmiya cikin wuta jahannama wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari sannan ina muku kyakkyawan zato ku duka cewa kuna sane da hadisin dan da ke cikin arba'un hadis hadisin abu dharr al-ghifari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kana son in baka labarin abin da yake mallakar kowane alkhairi in dai dan adam ya mallake shi kamar ya kama makogaran kowane alkhairi a hannunsa yace eh ba na labari sai manzon Allah ya nuna masa harshensa yace kuffa alaika haza ka kiyaye hadarin wannan gabar Mu'adh bin Jabal sai yace yanzu ko da magana da muke yi ta yau da gobe ita ma sai a rubuta mana zunubi a kanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alfinatihim yo kana tsammanin akwai wani abu da ke ɗaukan mutane ya wurgi da su a cikin wuta ya zanto fuskokinsu ne suka fara ƙonuwa da wuta ko karan hancinsa ne ya fara ɗofanar wuta shin akwai abin da ke jawo wa ɗan adam haka in ba don girbe-girben harsuna ba abin da ɗan adam ke furtawa na maganganu shi ke jawo idan an tashi masa azaba a gidan wata ranar tashin kiyama a jefa shi cikin jahannama ya kasance fuskarsa ce ta fara ƙonewa ta soye ko karan hancinsa da tsinin hancinsa ne ya fara cakar wuta ya soye ya ƙone ba don komai ba sai abin da harshe ke furtawa na munanan kalmomi da zantuka marasa daɗi wannan ke nuna girman harshe da matsayinsa da kuma haɗarinsa to a nan nake so in lissafa mana waɗansu dangin al'amurra da muke yi da harshe waɗanda haramun ne cikin addinin musulunci na ɗaya daga cikinsu akwai abin da ake kira giba giba ita ce yi da mutum wato in yi maganar ki bayan ba nan ko ki yi magana ta bayan ba na nan to amma kawai na yi maganar ki ba na nan ba shi ke nuna yi da ke ba sai fa in abin da na faɗa game da ke irin wanda ba za ki so ba ne idan na ce wance dogon nan zankalala bayan kuma ba ta nan za ka so in faɗa haka a gabanta idan na ce wance wata 'yar guntuwa da ita kamar a kife da kwando dan Allah za su ji daɗi in faɗi wannan a gabanta to wannan cin fuskar da idan ka yi a gaban mutum ba zai ji daɗi ba to in ka faɗa bayan baya nan to shi ne ake cewa ka yi da mutum ko ka yi gibarsa domin ya tabbata cikin hadisi da sahihi muslim manzon Allah ya ce da sahabbai a tadaruna malghiba kun san abin da ake kira giba ni da mutum sai suka ce ba mu sani ba sai manzon Allah ke cewa zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so wannan shine giba sai sahabbai suka tambaye manzon Allah suka ce to abin nan da na faɗa ko da laifin sa ne misali na cewa ne ko wance yar gajeruwan nan kuma a halitta haka take ko wance mai yawan surutu kamar ta kwaikwaiwa kuma a halitta haka take mai surutun tsaya ce ko da na faɗa duk da abin wannan halittarsa ne na yi da shi sai manzo Allah ce in kana fi afika ma taqul faqad kitabtahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu abinda ka faɗa game da dan uwanka in har akwai shi tattare da shi to kai gibarsa in ko babu wannan abin tattare da shi to yanzu abin da kai ya fi giba hadari ya zama buhutan kage wato doriya akan gibar kenan to kun ga anan kenan yi da junan mu bai halatta ba cikin addinin musulunci da haka Allah ya faɗa cikin suratul hujurat yace wala yaghtab ba'dukum ba'da kada sashin ku ya rinka yi da sashi kada wata ta kafa hiran wata bayan bata nan wannan haramun ya tabbata cikin hadisi da Imam Abu Dawud ya ruwaito ummuna Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam take tattaunawa da Annabi game da kishiyarta bayan kishiyarta bata nan kishiyar ta ita ce wato ainihin safiya to kishiya dai ba abin da kishiya za ta yi ta burge ta koya sai ta samu ta kushe ta sai Aisha take cewa ta more da mace ba dan gajartar ta ba wata yar kub da ita wato tana nufin na na safiya da manzon Allah ya ji wannan magana sai ke cewa laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat kin faɗi wata kalma wadda muninta ya kai da za a garwaya ta da ruwan teku da ta gurɓata shi gaba ɗaya ka ji wannan kalma guda ɗaya wanda a halitta e fafiya ɗin, wato abin nan ba ta da tsawo din ta fuskar halitta amma umuna aisha tun da ta faɗa ne don ta kushe ta a gaban miji a irin takara da ake tsakanin kishiya da kishiya kuma duk da irin fadar da nana Aisha take da ita wajen manzon Allah bai kyale ta ba sai da ya ja hankalin ta yace kad qulti kalimatan law muzijat al bahri lamazajathu kin faɗo ta kalmar da munin ta ya kai da za a garwaya ta da ruwan teku to da ta gurbata wannan ruwan teku gaba daya wannan hadisi Imam Abu daud ya ruwaito shi akwai wani hadisin na ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta wanda shi kuma yana magana ne dangane da ita Safiya bintu Yayi bin Asfar wato ita safiya bintu yayi bin aqtab tana da raƙumi wanda in manzon Allah zai tafiya tsakanin shi da matansa kowace tana da raƙumi da ake dora ta akai dan shine mafi muhimmancin abin hawa a lokacin su to sai raƙumin ta yi rashin lafiya ta yadda in za a yi tafiya ma ba zai iya zuwa ko ina da ita ba to a wannan lokacin kuma Zainab bintu Jahash ɗaya daga cikin matan Annabi ita kuma tana da raƙumi lafiyayye sai manzon Allah ce to tunda kina da karin raƙumi ki baiwa yar uwarki mana kishiyarki ita ma ta sami abin hawa tunda ita nata bai da lafiya ko za a yi tafiya ba ta da abin hawa kenan to ita kuma sai ta ce yanzu sai in bayar da raƙumi na ga wannan ba yahudiyar me yasa ta faɗi wannan kalma fafiya bintu huyayyi bin aqtab mahaifinta shine huyayyi wanda ba yahude ne har ya mutu a yahudancin sa ya mutu to amma tun da kishe ta ta faɗi wannan kalma don ta munana mata sai ya zama haramun cikin addinin musulunci lokacin da ta faɗi wannan kalma saboda fisata da manzon Allah ya sai da yanke alaka da ita baya rabon kwana da ita har watan zulhijja ya kama ya mutu watan almuharram ya kama ya mutu har aka yi waɗansu kwanaki cikin watan safar sannan ya huce wata biyu da wani abu ya yanke alaka tsakanin shi da ita saboda mai ta yi da yar uwarta a gabansa ta yi da kishiyarta a gabansa sallallahu alaihi wa sallam wani hadisin daban na Anas dan Malik wanda shi ma Abu Dawud ya rawaito shi manzo Allah ce a daren da aka yi Isra'i da shi Isra'i da Mi'raj yace na wuce sai na ga waɗansu mutane a cikin wuta an rataye su ga wuta tana ci daga gargashin su ga suna da farata zako zako suna ta yakushin fuskar su sai na tambaye mala'ika jibril nace waɗannan su wane ne sai mala'ika jibril ya ce wannan su ne allazina ya'kuluna amwalan nas ya'kuluna al-human nas su ne waɗanda suke cin naman ƴan uwansu musulmi wato su rinka yi da mutum bayan baya nan da haka duk lokacin da kika mayar da zance akan ƴar uwarki bayan bata nan wato shine sana'arki shine ɗabi'arki shine dashin da kullun sai kin yi zubi to ki tabbatar cewa waɗannan hadisai za su gaskata a kanki waɗanda ke kuma suna da matukar ko kwarai da gaske don haka sai a kiyaye giba ba ta da kyau wato yi da mutum ba shi da kyau cikin addinin musulunci daga nan abu na biyu cikin lissafin ababai da suke haramun ne harshe ya yi su akwai annamima lafazin annamima ko mu ma a hausa muka ce annamimanci amma idan za a yi mata fassara ta kai tsaye sai a ce gulma ina jin kun san meye gulma to ita ce annamima idan ma ba ku san meye gulma ba shine mutum ya ɗauko zance daga wancan wuri ya kawo wannan wuri ya ɗauki zance daga wance ya kai wa wance ya ɗauko na wance kuma ya kawo wa wance dauki zance daga wannan gida ya kai wannan gida daga wannan majalisi zuwa wannan majalisi daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa da nufin ɓata tsakanin mutane da nufin waɗanda suke gaba kansu su shirya ko da nufin waɗanda suke shiri su fasa to wannan ita ce gulma ɗaukan zancen wani a kaiwa wane ɗaukan zancen wanci a kaiwa wanci to wannan mummunar ɗabi'a ce tunda Allah ya ambace ta cikin littafinsa mai girma ya kuma ce kada manzon Allah ya yi mu'amala da masu irin wannan wala zai kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamin hammaz mashya'in binamim mashya'in binamim shine mutumin da yake da yawo da gulma wanda take yawo da wutar baka ta dauki zance a nan gurin ta kai kanta barbada ta dauka daga yan wannan ta je ta faɗa wa waɗancan ta dauki zance daga wannan group ta kai wancan group wannan shine abin da ake kira annamimanci wannan haramun ne cikin addinin musulunci ya tabbata cikin hadisi riwayar Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata namamun a wata riwayar hadisin yace la yadkhulul jannata qattatun wato mai manci ba zai taba shiga aljanna ba duk mai gulma babu ita babu aljanna haka manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito waɗannan kalmomi guda biyu ko dai mu ce namam ko mu ce qattat dukkanin su ana nufin magulmaci to sai dai waɗansu malamai sun bambance fassara ta larabci a tsakankanin su suka ce lafazin namam wanda da shi aka zauna aka yi hira da ita aka zauna aka tattauna hiran Allah Allah take majalisin ya tashi sai ta dauki zancen ta je ta barbada to wannan nan mam kenan amma qattat ba da shi ake zancen ba amma lokacin da ake yaje ya dan kara sa yana sato zancen ya ji me ake cewa da yaji sai ya maza ya garzaya ya je wa waɗansu to wannan shine qattat to duk wanda ya zanto nan mam ko ya zanto qattat manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba Allah ya tsare mu daga nan daga cikin dangin abin da yake haramun ne mu yi shi da harshe yawan surutu na babu gera babu dalili ta ta ta ta ta ta yi ta yi kenan duk inda ta zauna ta yi ta surutu in ma ana so a ba mutum wahala to a ce ka lissafa abin da wanda take faɗa a lokacin da aka zauna ana hira da ita to an ba mutum wahala inda abokanan hirarta za su ɗauki alkalami ko bayro da takarda suna rubuta adadin da ta faɗa na kalmomi ko sentences din da ta yi amfani da su to kila gaba ɗaya exercise din su ya cika ba su kare ba saboda Allah ya mata yawan surutu idan ta fara kamar ruwan sama lokacin damana a cikin watan August surutu ba ji ba gani to wannan shi ma bai dace ba cikin addinin musulunci ya tabbata cikin hadisi manzon Allah yake cewa la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu imanin mutum ba yadda za a yi ya miƙe ya zama daidai har sai zuciyarsa ta zanto kakkiyar zuciya ba karkata a cikinta wala ya ma qalbuhu hatta ya yastaqima lisanuhu ita ko zuciyar ɗan adam ba ta miƙewa ta tafi daidai wa daida har sai harshen sa ya zanto kakkiyar harshe ba mai yawan surutu ba ba mai yawan zage-zage ba ba mai yawan batsa ba harshe na tsatsai wanda aka rayar da shi da datsa dan kalmomi su ake furtawa a kansa sai manzo Allah ce wala yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu ba zai shiga ba aljanna dukkan mutumin da yake makocinsa baya amintuwa daga sharrinsa duk wanda abokin zamansa ke jin tsoron sharrinsa to wannan mutum ba shi babu aljanna to don haka wato kenan ya kamata mu tsayar da harshen mai zanto mai kakken harshe ya faɗa cikin wani hadisi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat wa man wahat wa wa'ad al banat Allah ya haramta muku dangin al'amura guda uku abu na farko uquqal ummahat bijirewa iyaye musamman iyaye mata dan iyaye mata haƙƙin su ya fi girma sama da na iyaye maza cikin addinin musulunci haƙƙin uwa ya fi na uba girma to Allah ya haramta muku saba wa iyayenku mata na ɗaya kenan homan an Allah ya hana ku ruwa tare da son na wani mutum ya zanto gashi da ruwa ya kuma da ya gano wani ce sai an bashi ya ta mika hannu samnun samnun Allah ya haramta wannan wa wa'adal banat kuma Allah ya haramta muku binne 'ya'ya mata da ransu wannan wata al'ada ce da mutanen jahiliya suke yi a da dan su suna ganin a haifawa mutum ya mace ya zama aibi sai ce wa kariha lakum qila wa qal wa kasrata su'al wa ida'at al-mal Allah ya ki ya ki muku al'amura guda uku abu na farko kila wa qal barbada magana ya jita jita an ce sun ce wane ya ce wance ta ce ta ta ta ta Allah ya ki mutum ya zama mai wannan wa kasrata su'al da yawan tambaya wadda take marar amfani wa ida'at al-mal da wulakantar da dukiya almubazzaranci kenan wannan dukkanin su haramun ne cikin addinin musulunci to wannan duk yana daga cikin dangin ababai da suke na haram wanda aka haramta wa mutum yayi da harshen sa abu na hudu at-tahdith bi kulli ma sami a ce duk inda na ji labari sai na faɗa da na ji labari sai na je na faɗa a wani wuri to wannan shi ma haramun ne saboda a cikin jin labari akwai labaran da suke gaskiya ne akwai labaran da suke ƙarya ne bai kamata a ce duk labarin da kika ji ba sai kin je kin barbada a wani waje ya kamata kina da rariya ta tace labarai dan kiga labarin da yake sahihi na gaske ya tabbata ba ƙarya ba ce da kuma labarin da yake ƙarya ce ƙage ne firme ne ba yadda da muhimmanci bai kamata mutum ya ɓata waɗansu mintuna don shi kai so irin wannan labarin na ƙarya ba to a nan gurin sai zanto dole ne mutum yana taka tsantsan da harshensa a ce komai kika ji sai kin faɗa wannan haramun ne cikin addinin musulunci ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya isi mutum kayan laifi a ce duk abin da kaji sai ka faɗa abin da kaji ba duka kake faɗa ba kan tsaya ka tace ka ga wanne ya dace ka faɗa wanne ne ko bai dace ka faɗa ba to haka ya kamata mutum ya zama a matsayinsa na musulmi abu na biyar haramun ne a harshe ya rinka furta alfasha abinda ake nufi da alfasha kamar zance na batsa kamar yawan ashar kamar yawan zagi da yawan ba'a kaga wata ta kware wajen ashar duk lokacin da aka yi wani abu sai ta nan naɗo ashar mai maiko ta faɗa hankalinta zai kwanta yadda bayan Allah suke zikirin safa daban na yamma daban ita kuma haka take a shari'a ta safa daban ta yamma daban ai wannan ba karaman tabewa bace ba karaman hasara bace ba wata kuma duk inda aka zauna sai an yi zancen batsa da ita sai ta yi zance na batsa in ma dai zanafin tana ganin in ta yi wannan za ta wa mutane dariya don a sami gishiri na hira majalisin yi daɗi a daɗe ana yi to wannan kuma bai dace ba cikin addinin musulunci manzo Allah ce laysa al-mu'minu bi ta'an wala la'an wala al-fahish al-bazi mummuni baya yawan sukan mutane motsi dan ke soki wanci ba ta iya kaza ba motsi dan ke soki wanci kun sa ko masu irin wannan dabi'a wadda ita ka ce ta iya komai a duniya kowa bai iya ba akwai ko babu to irin wannan ba a san wannan manzon Allah ce laysal mu'min bi ta'an mummuni baya yawan sukan mutane ka soki wancan ka soki wancan ka soki wancan ya kamata in ka soki wani ka yabo ni ya kamata in ka ce wani bai iya ba ka ce wani ya iya domin dan mai adalci a cikin rayuwa akwai kuma waɗanda suke daidai da kai akwai kuma waɗanda suke kuma sun riga sun fika manzo Allah ce laysal mu'minu bi ta'an mummuni baya yawan sukan mutane walal la'an baya yawan tsinuwa motsi kaɗan tsinuwa motsi kaɗan tsinuwa walal fahisul bazi mummuni baya alfasha baya da kazanta harshe dandanan yayi zagi dandanan ya yi ashar dandanan ya yi waɗansu kalmomi na rashin kunya na fitsara na rashin kirki manzo Allah ce muni baya wannan haka imamu Ahmad bin Hanbal ya ruwaito wannan hadisi a wani hadisin daban abinda ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa lam yakun annabi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fahishan manzo Allah ba mai alfasha bane ba ha kawai ta gangaro kan harshen sa ba da niyya ba ta kubuce ma ta fada kan harshen sa manzon Allah bai zama haka ba wala mutafahishan kuma shi baya kago ta ya fade ta alfasha din wa kana yaqulu ya kasance yana cewa da sahabbai inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan mafi alkhairin ku a wurin Allah shine wanda yafi kowa kyawun dabi'a wadda tafi kowa kirki ita ce wadda tafi kowa kyakkyawar dabi'a. tana da hakuri, tana da juriya tana da kyauta tana da kunya tana da sanin ya kamata ba fitsararriya ba ce ba ta da rashin kunya to manzo Allah ce wanda Allah ya fi kauna ke wanda ya fi kowa daraja shine wanda ya fi sauran mutane kyakkyawar ɗabi'a wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi abu na shida cikin dangin ababai da yake haramun ne a yi cikin addinin musulunci da harshe yawan musu yawan musu ku ta jayayya cikin abin da yake da amfani ko baya da amfani galibi ma cikin ababe waɗanda suke marasa amfani yawan musu haramun ne ko bai dace musulmi yin shi ba manzo Allah ce ana za'imun bi baitin fi rabadil janna liman taraka almira'a wa in kana muhiqqan ni in ji manzon Allah ina bayar da tabbas da wani gida da yake gefen aljanna ga dukkan mutumin da ya daina musu ko da yana da gaskiya in ka ja aka ja sai ka hakura kar ka tsaya ai ta tashar baki kai dole sai ka kayar sai kin yi kaye a cikin musu hankalin ki zai kwanta kar ki zama haka dukkan mutumin da ya bar musu ko da yana da gaskiya manzo Allah ce na masa tanadi a gabar gidan aljanna wa bi baitin fi wasatil janna liman taraka al-kadhib kuma na ba da garanti da tabbas ga wani gida a tsakiyar aljanna ba a gefanta ba ga dukkan mutumin da ya bar ƙarya baya ƙarya to na yi masa tanadin wani gida a tsakiyar aljanna wannan ƙaryar wa in kana ma zai ko da ƙarya ce ta wasa in mutum ya barta to manzo Allah ya ce an yi masa tanadi da wani katafaren gida a tsakiyar aljanna wa bi baitin fi a'lal liman hasuna khuluquhu na ba ku garanti da tabbas ga wani gida da ake kololuwar aljanna ga mutumin da ɗabi'unsa suka zanto mafiya kyawu na gari to kun ga anan gidaje ne guda uku ɗaya a gefen aljanna ɗaya a tsakiyar aljanna ɗaya kuma a kololuwar aljanna daga sama na gefen aljanna ga mutumin da ya bar musu a kenan yawan musu bai da amfani gidan da ke tsakiyar aljanna ga mutumin da ya bar ƙarya wanda ba ta ƙarya wanda ba ya ƙarya wato kuma na can ƙololuwar sama a gidan aljanna ga wanda ɗabi'unsa suka zanto kyawawa halayenta dukkaninsu masu kyau ne halayen shi dukkaninsu masu kyau ne to wannan shi aka yi wa tanadin irin wannan gida a cikin aljanna abu na bakwai daga cikin danyen ababen da yake haramun ne mu da harshe ita ce ƙarya wanda dama ita ce mawdu'in maganar mu ƙarya ƙarya haramun ce cikin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa yace alaikum bisidqi lalle ku lazanci gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa yace ku lazanci gaskiya domin gaskiya ita ce take shirye da mutum zuwa ga ayyuka na alheri su ko ayyukan alheri su ne suke shirye da mutum zuwa ga shiga gidan aljanna da haka mutum ba zai rika yin gaskiya ba yana kintatar gaskiya cikin maganganunsa hatta sai an rubuta shi a cikin wata rajista a wurin mala'iku cewa wane ya zama siddiqi kuma siddiqi babban matsayi ne ba kowa ke samun ya zama siddiq ba kowa na iya samun sadiq dukkan mummuni sadiq ne amma siddiq ba kowa ne ke iya samun sa ba don siddiqai su ne waɗanda ubangiji ta'ala ya layanta su tare da annabawa da shahidai a cikin aya daya wa man yuti war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما هذا صديقي وتبكرهم متعي بلما annabi ma idan an tashi yaban shi sai a ce annabi ne wa zikru fil kitabi ibrahim innahu ya zama siddiqi kuma ya zama annabi to maza Allah ce bayan da za a yi zanto duk abin da zaki faɗa gaskiya ce duk abin da zaka faɗa gaske ne to face sai an rubuta ka ko an rubuta ki a rajista ta siddiquna hatta yuktaba inda Allah siddiqan sai kuma manzo Allah ce iyyakum wal kadhib ku kiyayi ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar yazalu ar rajulu يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا manzo Allah ce ku kiyaye ƙarya ko ne sance ta ku daina yin ta domin ƙarya tana shiryar da mutum zuwa ga munanan ayyuka barna da yawa ƙarya take jawowa mutum ba zai guce ba yana ƙarya yana kintatan ƙarya cikin maganganunsa ba sai an rubuta shi a wata kasuwar rajista ta maƙaryata a wurin Allah to wannan ba karamin tabewa bace ba a sai an rubuta sunan ki a rajistan makaryata saboda kin kware wajen ƙarya ta safe daban ta yamma daban ta litinin daban ta talata ta laraba kuma daban to wannan ai ba karamin tabewa ba ce a cikin rayuwa ki zama haka ko ya zama haka da haka ya kamata ku kiyaye sannan kuna sanar da hadisin da manzo Allah ke cewa alamomin munafiki dai guda uku ne lokacin da duk yayi magana zai karya idan yayi alkawali kuma zai saba sannan kuma idan an ba shi amana zai ci amana to waɗannan shine cikakken adireshi na munafiki idan kana son ka san adireshin munafiki baka san inda yake ba to sai ka tafi wannan hadisin ya baka adireshi na munafiki duk wanda take makaryaciya ce duk wanda take mai saba alkawali ce duk wanda take mai cin amana ko wanda yake mai kaza bai kaza din nan da aka lissafa cikin hadisi to tabbas wannan mutum ya haɗa siffofi daga cikin siffofin munafunci to wannan ko ai ba karamin tabiya bane ba a cikin rayuwa a ce baka da wanda zaka yi koyi da shi sai munafikin mutum Allah ya tsare mu sannan kuma manzon Allah ya ce da sahabbai fa in ahbabtum an yuhibbakum Allah wa rasuluhu idan da gaske ne kuna son Allah da manzansa su so ku da Allah muna son Allah da manzansa su so mu ko ba mu so muna so inda gaske ne kuna son Allah da manzansa su so ku ga abin da manzo Allah ce fa addu idza atumintu lokacin da duk aka ba ku ajiya ko bayar da ita yadda take kar ku makalle wani abu kar ku hayinci wani abu kar ku canja wani abu yadda aka ba mutum amana ya dauka ya bayar wasduqu idza haddathtum in kuma za ku yi magana ku tabbatar gaskiya kuka faɗa ba ƙarya ba na uku wa ahtinu jiwara man jawarakum ku kyautata makwabtakar duk wanda ya makwabtaka da ku duk wanda ta makwabtaka da ke ya zanto za ta bada labarin alherin ki ne idan a cikin aji ta makwabtaka da ke ga kujerar ta gatata labarin ki za ta bayar idan a ɗakin kwana na 'yan makaranta ta makwabtaka da ke zanto labarin ki za ta bayar na alkhairi wato ba za ta bada labarin sharrin ki ba saboda kina da kyakkyawar mu'amala kina da hali na gari kina da ɗabi'a kina da juriya to manzo Allah ce duk wanda yake san Allah da manzansa so shi ga abin da zai yi duk lokacin da zai zance ya zanto me ya faɗa gaskiya duk lokacin da aka ba shi amana ya zanto ya tsare amanar duk lokacin da aka yi makwabtaka da shi ko aka yi zama da shi to a ji daɗin zama da shi amma duk wanda ya zanto ba a jin daɗin zama da shi wannan ba ba bane kamar yadda manzo Allah bayyana cikin wani hadisi duk wanda duk lokacin da za ta yi zance sai ta shara da ƙarya hankalin ta ke kwanciya to ai wannan ta riga ta yankarwa kanta tiket na cewa ta rabu da manzon Allah wannan ba karaman hasara bane a cikin rayuwa wannan hadisi imamu tabarani ya ruwaito shi a nan gurin ya kamata mu tambaye kanmu wai me yasa mutane suke yin ƙarya zan tambaye ku tambaya ta tsakani da Allah ku tsoron Allah kuma ku faɗa mun gaskiya kar ku yi mun ƙarya tun da kun ji ƙarya haramun ce me yasa ake yin ƙarya to shi kenan ni dai ga waɗansu dalilai na wanda ni a hasashe na su suke sa a yi karya a hasashe na waɗannan suna daga cikin ababen da ke sa mutum ya yi karya eh, dole ki karya saboda kina son ki ci gaba da surutu an kewaye ki dabar ki ta fi kowace cika yawanci duk shugaban daba to sai ya dan hada da ya karya karya saboda abin da zai sa ya tara mutane da yawa shine labari to su kuma labarai na gaskiya karewa suke dandanan da an faro su to kuma dole shi kenan sai a yi shiga shaci faɗi to wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da yasa yake sa a yi ƙarya daga nan na biyu akwai wanda ɗabi'ansa so ke kawai ya ba mutane dariya to sai ya kiro ƙarya ya ba da labarin ƙarya ya kawo labarin mafarkin ƙarya mafarkin da mutum bai bai ce ni ma na gani wata ta ba da labarin mafarki an yi dariya ke ma sai ki ga ya kamata ke ma dai a yi dariya din to sai ki kirkiro naki mafarkin wanda baki taba gani ba ke ma sai ki faɗa ko ki ce ni a unguwar mu lokaci kaza a hutun da muka je na tam din da ya wuce ai abu kaza ya faru kuma duk ƙarya ne wai dai kina son ke ma dai sai an saurare ki wato san mutum ya ba mutane dariya ya ko tabbata cikin hadisi manzo Allah ya ce wailul lillazi yuhaddithu an-nas fayakzib liyadhaka bihi alqawm yace azaba ta tabbata ga mutumin da yake baiwa mutane labari sai yayi ƙarya dan mutane su yi dariya yace wailul lahu wailul lahu wailul lahu azaba ta tabbata a kansa azaba ta tabbata a kansa azaba ta tabbata a kansa daga cikin dalilai da ke sa ko mutane su yi ƙarya akwai wanda idan ta ga wancan tana shiri da wancan so take dole sai ta ɓata su to kun ga anan gurin za ta yi ƙarya aikin da za ta fara yi gulma a cikin gulma kuma ta yi ƙarya don saboda ta raba wane da wane ko wance da wance ko su wance da su wance to duk mai san hada fada yawanci za ga makaryaciya ce tana da yawan ƙarya sannan dalilai na hudu daga cikin dalilai da ke sa mutum ya yi ƙarya yawanci mutum yakan yi ƙarya don ya samu kuɗi sai ya faɗi wani labari na ƙarya wannan an fi samun su ga fadawa uban gidansu irin labarin da yake so ko da ƙarya ne don ya ba su kuɗi ko waɗanda suke yaran mawadata su rinka ba da labari ga iyayen gidansu labarai na ƙarya don kawai mutum ya samu ɗan abun da zai ce fa ne wani lokacin yara sukan yi ƙarya ga iyayensu don a ba su kuɗi ban ji kun ce kome ba ana iya ko ba yi <laughs> to kun ga dai waɗannan dukkaninsu dalilai ne da ke sa mutane su yi ƙarya to waɗannan dalilai idan mutum ya yi ƙarya don ɗaya daga cikin wannan idan mutum ya yi ƙarya don ɗaya daga cikin wannan Allah hakika ya cuci kansa in yi ƙarya don wani dalili ma da ba wannan dalilin ba shi ma ya cuci kansa mu ƙara komawa mu ga waɗansu hadisai dai da suke bayani akan ƙarya da haramcinta ko mun kankantarta kuma ƙarya ko da wasa ne sunanta dai ƙarya manzon Allah ce man qala li sabiyin ta'al haq duk wanda yace da yaro karami zo ka karba zo ka karba thumma lam yu'tihi sannan kuma sai ba abin da ya tare da wani yaron da zai bashi ya faɗi haka ne dan yaudar yaron yaron ya zo fahiya kizba manzo Allah ce za a rubuta cewa yayi ƙarya ka ko da mata suna wasa da yara kan ce zo ka karba ko ai wani kasau kasau da kwano ce zo ki karba ko ai wani haka da hannu kamar a kona ba ciki sai in yaro ya zo sai a tafi sai a dauke shi to maza Allah ce za a rubuta miki kin yi ƙarya eh haka ne maza Allah ya faɗa haka ne <laughs> ɗaya kenan wani hadisi imamu Ahmad ya rawaito shi wani hadisin daban wanda da yake ƙara bayani akan haramcin ƙarya manzo Allah ce ra'aytu laylata rajulaini atayani qala li allazi ra'aytahu yushaqqu sidquhu fakazzabun yakdhibu bil kidbati tuhmalu anhu hatta tablugha al afaq an nuna manzon Allah ne ya gani a cikin mafarki ga wani mutum an tsaga gefen bakinsa daga nan dama da kuma nan hagu har haƙoransa gaba ɗaya sun fito waje an ƙara bakinsa faɗi har ya zo nan kusa da kunne na dama nan ma har kusan kunnen hagu sai manzo Allah tambaya to wannan fa wane ne sai aka bashi bayanin cewa wannan makaryaci kenan wanda yake kirkiro labari na ƙarya ya faɗa kuma ai ta yaɗa shi kuma shine ya durkusa ya haifi wannan labarin ai ta yaɗa wannan labarin to wannan shine sakamakon wannan mutumin a ranar tashin kiyama kun ga abin yana da hadari Wani hadisi yana cikin sahih al-bukhari wani hadisin daban daga ubada ibn samit manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idmanu li sittan idmanu li sittan min anfusikum adman lakum janna ku bani tabbas na ababe guda shida ni kuma zan ba ku tabbaci na aljanna waɗannan ababe guda shida duk wanda ya kiyaye su manzo Allah in dai kai ka bayar da tabbas ka kiyaye su kin bayar da tabbas kin kiyaye su to manzo Allah ya lamunce miki aljanna kai tsaye abu na farko abu na farko manzo Allah ce usduqu idha haddathtu idan za ku yi magana ku faɗi gaskiya kar ku yi karya. na biyu wa aufu idza wa'adtum idan kun yi alkawali ku cika kada ku saba na uku wa'addu iza'tu mintum ku bayar da amana idan an ba ku amana lalle kar ku ci amana idan an ba ku ajiya lalle kar ku yi ha'inci abu na hudu wa hafazu furujakum ku kiyaye farjinku abinda wannan ke nufi kada mutum ya bayyana da tsiraicinsa sannan kar mutum ya aikata zina domin ko wanda zai ga dan ya bayyana da sa ga dan uwansa babu komai kamar mace da mace ta da ai yan uwana ne mata dan na bayyana da tsiraici babu komai shi ma haramun ne cikin addinin musulunci ko namiji da namiji ya ga dan ya bayyana da sa babu komai haramun ne shi ma cikin addinin musulunci da haka idan an ce tsare al'aura ana nufin mutum kare bayyana da sa wani ya gani sannan kar mutum ya aikata alfasha to wannan shine abu na na hudu kenan ko sannan na biyar manzo Allah ce wa guddu absarakum ku rinsa idan ku ku daina kallon haramun sannan kuma abu na shida wa kuffu aydiyakum ku kame hannunku abinda ake nufi da kame hannu kada ka daga hannunka dan ka daki wani bisa ga zalunci sai bisa ga adalci kada ka daga hannunka ka ɗauki dukiyar wani bisa ga zalunci wato kame hannu na nufin karkai zalunci kenan wannan hadisi ne sahihi maza Allah ce duk wanda ya kiyaye shidan nan to shi kuma zai kiyaye zai ba shi tabbas game da shiga gidan aljanna ai ya isa mu gane mu gane matsayin ƙarya da munin cikin addinin musulunci a hadisin Abu Sufyan lokacin da ya hadu da sarkin Rumawa shi Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba ya je harkarsa ta kasuwanci ta kasar Sham sai suka haɗu da kaisar shugaban rumawa sai ya ce to tun da waɗannan mutanen maka ne ku kirawo mun su in tambaye su labarin wannan mutumin da na ji ya fito yana cewa shi annabi ne sai aka kirawo abu sufyan a lokacin abu sufyan bai musulunta ba sarkin rumawa ke tambayarsa mai annabi ke umarta ku da shi Ya ce yana umartar mu da gaskiya yana umartar mu da sadaka yana umartar mu da riƙon amana yana umartar mu da bautar Allah shi kaɗai. me yake hana ku yana hana mu zalunci yana hana mu kaza yana hana mu kaza yana hana mu kaza yaya mabiyansa karuwa suke ko raguwa suke yace karuwa suke ba sa raguwa suwaye suke bin shi talakawa suka fi yawa ko mawadata yace talakawa suka fi yawa yana yin ƙarya yace baya yin ƙarya yana saba alkawali yace baya saba alkawali duk abin da ya shafi annabi yana ta faɗa Abu Sufyan anan gurin abin da yake cewa yace so nake a tambaye ni wata kalma da zan samu in kushe shi amma ina jin tsoron kada tarihi ya haddace na taɓa yin ƙarya da haka duk abin da na sani game da manzon Allah na gaskiya shi na faɗa ban yi masa ƙarya ba shi fa yana kafiri a lokacin yace ba na son tarihi ya kiyaye cewa laula an yi asiru alayya kadiban la kazabtu alayhi ba dan kar a ruwaito cewa na taɓa yin ƙarya a tarihi na ba da na yi wa manzon Allah ƙarya yace so nake in ji an kushe shi amma na kasa dole in faɗi gaskiyar da na sani yace sai da aka zo wani waje aka ce shin yana cika alkawali yace sai na samu ɗan inda zan kushe shi sai na ce a wanda aka yi na baya ya cika amma yanzu muna da wani alkawalin ba mu sani ba ko zai cika ko ba zai cika ba wallahu a'lam sai wannan ne ya samu yar mashiga da zai kushe manzo Allah sun san ta wannan fuska to mahallu shahid da cikin wannan hadisi yaya mutum yana musu yana kafiri zai ki ƙarya ke kina musulma yar musulma ki yin ƙarya kullum sai kin yi ƙarya a wannan ya kai matuka ta fuskar muni ya kai matuka sosai da sosai ta fuskar muni da haka ya kamata ku kiyaye to a nan wurin kada ku je wajen karatu wata rana ku ce a to ai ba dukkan karya ba ce ba haramun mun ji an ce akwai wata karya ta halal a hakikanin gaskiya wannan karya da aka ce ta halal malamai suka ce ba sunanta ƙarya ba wato sayan zance wato mutum dai ya bayar da kalma da ta iya ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana mai kyau da mara kyau ma'anar ƙarya da ma'anar gaskiya amma shi ya faɗe ta da wata ma'ana wadda abokin zancensa kuma yana tsammanin wata ma'ana wato kinaya ya masa kenan shi yasa waɗansu ba sa so a ce abin sunan shi ƙarya amma kuma idan muka lura cikin hadisi ga dai abin da manzon Allah ya ce manzo Allah ce la a'udduhu kaziban allazi yuslihu bainan nas kika ce wallahi wance ta tsuro ne wajenki tace tana jin takaicin abin da yake tsakaninku da abin da ya tsakanin tsakaninku wanda har ba ku magana kuma gashi za a gama makaranta ana gaba babu daɗi to amma ita tana son ta miki magana sai dai kuma tana ji shakkar kar ta je ta miki kuma ki wulakanta su a gaban jama'a ita ko ba ita ta turo ta ba har kawai ta je ta faɗi wannan maganar ita ta turo ta ita ta aiko ta ba ita ta aiko ta ba ta ce yanzu wancan ta ce kwarai da gaske wancan fa ai tana ta ambatan ki da alkhairi tana cewa ita dai wallahi ba ta san a gama makarantar nan kuna cikin gaba sai to shi kenan tun da ita ce ta aiko ka san irin girman kan nan wai ta wai kar wai kar ta eh, zubar da aji eh, ka ta zubar da aji wai wai ita ce ta aiko tun da ita ta aiko babu komai tun da ita ce ta aiko ki je ki ce mata ba komai me duniya eh ba komai irin ana jirgi da kai din nan to kuma sai ta taho sai ta je ta samu wancan dan ta ce ai yanzu wancan ta aiko na ta ce zo in gaishe ki kuma tana jin takaicin yadda kuke wato har gashi za a gama makaranta kuma ana gaba babu daɗi kaza kaza kaza amma ita tana son ta miki magana sai dai kuma tana shakkar kar ta miki a gaban mutane kuma ki dusga ta ba daɗi dan Allah ki bani tabbas cewa in ta yi miki magana za ki amsa a ba komai in ita ta fara ai in ita ta fara ba komai amma ni wallahi ba zan fara ba wai saboda shaidan ya riga ya dora ta akan bakar jaka wai ita ba ta fara ba amma ita wacce ta fara shi ke <laughs> to kin ga wannan labarin da aka yi yanzu da waɗannan sun taho daga nesa daga hanya za ki ga ana kallon kallo to idan ɗaya ta yi juriya ta fara murmushi sai ɗaya ta barke da dariya ko ba haka ba to kuma ita da ta yi murmushin nan ta fi lada da yawa tunda ita ta buɗe ko ba ita ta ba ta fara gabatar da tiket ɗin na a zauna lafiya kenan to da haka anan kun ga wannan wadda ta shiga ta fito har ta sasanta tsakanin mutanen nan guda biyu tana da lada duk da cewa abin da ta faɗa na wancan ta aiko ne da ta je wurin wannan kuma ta je wajen wannan ta ce wancan ta aiko ne ba su suka aiko ta ba amma dai tana da lada ko manzan Allah ce duk wanda ya wannan ba ƙarya yayi ba haka yake nufi cikin wannan hadisin sai magana ta gaba sai ya ce war rajulu yaqulu fil harbi haka mutumin da zai faɗi magana ta ƙarya lokacin da ake cikin yaki tsakanin musulmai da kafirai sai ka samu kafirai kai ba su labarin ƙarya ka rikita su duk suka tsorata wannan ƙarya da kai babu laifi kamar a ce kafirai sun kama ka sai suke tambar ka yaya sojojinku na musulunci ku nawa ne suka ce kai ai lissafin ba zai lissafu ba ai alal aqallu wannan fitowar da muka yi kawo mun fito wajen mutum dubu goma sha biyar a lokacin kila ba ku fi ɗari bakwai ba dubu goma sha biyar ce wallahi ne dai a iya lissafi na kenan in ma an ce sun fi haka babu mamaki dubu sha biyar kaga kafare za su razana to daga lokacin da abokin adawar ka ya razana ka jefa masa tsoro ka samu rabin nasara yanzu rabi zaka karasa ka riga ka samu rabin nasara to wannan babu laifi mutum ya irin wannan kare dan ya sa cikin su dururuwa kamar lokacin da aka fita wajen wani yaki za a fara da mubaraza mubaraza shine mutum ɗaya ya fito ta nan mutum ɗaya ya fito ta nan to sai Ali bin Abi Talib ya fito daga cikin musulmi cikin wani kafirai sai wani katon kafiri ya fito daga ganin shi ma kai ka san kawai zai gama da Ali bin Abi Talib sai da kusa matsowa kusa da Ali bin Abi Talib sai Ali bin Abi Talib sai kaga ni ban fito ba dan in yi fada da mutum biyu mutum ɗaya na fito dan in yi fada da shi shi kuma tsammanin sa kamar wani ya biyo shi kenan cikin yan uwansa sai ya waiga ya ce wani koma kafin ya dawo ina Ali bin Abi Talib ya sare kansa to kun ga wannan duk dabarar yaki ce shi da manzo Allah ce alharbu khud'a wato shi yaki dan yaudara ne wato ana ana son dabara a wajen yaki kenan ƙarya ta uku kuma sai manzo Allah ce wa rajulu yuhaddisu mar'atuhu lokacin da mutum yake magana da matarsa babu laifi dan ya danyi mata ƙarya wal mar'atu tuhaddisu zawjaha ko ita mace ta danyi wa mijinta ƙarya <laughs> a nan gurin malamai sun yi sharhi da bayani malamai sun yi sharhi da bayani idan kun lura kalmomin da nake amfani da hausa zaɓar su nake yi mutum ya ɗanyi ƙarya ko ita ta ɗanyi ƙarya kaga ba magana babban ƙarya kenan ir kankanuwa haka to a nan gudun sai malamai suke cewa mutum zai yi amfani da wannan uslubin ne ya sani cewa kar ya ce zan yi abu ban yi ba ya dauka cewa wannan ya shiga cikin hadisin ƙarya da aka halatta masa wannan bai halatta ba kada mutum ya je ya so wani abu ya faɗi farashi sama da yadda ya so shi kawai don ya burge matarsa ya so mata agogo ya ce a wannan agogon ai can na je na so shi naira dubu bakwai kawai san saboda ke da aka je aka bincika a kasuwa a ce dubu ɗaya da ɗari biyar ne to wannan kan bai halarta ba ko ya je ya so wani takalmi ya ce ai irin ɗan italy ɗin nan ne ga kaza ga farashinsa ai saura shi kadai ya rage a wajen ai oda ne ma sai da sai bayan wata biyu aka kawo to wannan kada mutum ya irin wannan da bai halatta ba bai halatta ba shi dai idan zai magana ya magana a jumlace haka irin magana da ta iya daukan ma'anoni da yawa dan dai a zauna lafiya ai wance insha Allah ina sa ran wani abu zai shigo in dai kuma ya shigo to insha Allah ta'ala zaki dan dara to wannan kin ga ai bai ce zan yi miki kaza ba <laughs> zan so miki kaza ba insha Allah za ki dan dara to a jumlata haka mutum bai faɗi me zai yi ba to shine dai abin da malamai suke faɗa amma wannan kare zanto kuma shine ɗabi'ar sa yau da gobe yau da gobe yau da gobe kullun kullun. akan yi haka ne bayan an samu kai cikin damuwa cikin fushi zama tsakanin miji da mata wani lokaci za ta bata masa rai wani lokaci ya bata mata rai to ranta ya ɓaci yana son a yi sulhu taƙi ya ɗan lallace ta ya bi irin waɗannan zantukan har ya biyo kanta ta biyu babu laifi ko ita ransa ya ɓaci ta ɗan tsara shi har ya dawo ya biyu babu laifi a kan irin wannan dan dai a zauna lafiya to wannan dai abin da hadisin yake nufi kenan kamar yadda malamai suka yi magana idan kun lura da abin da na faɗa daga farko zuwa yanzu na lissafa dangin ababai waɗanda suke haramun ne ɗaya ɗaya har guda nawa guda nawa na faɗa a ah, guda bakwai guda bakwai abu na farko shine me giba yi da mutane abu na biyu shine me annamimanci wato gulma kenan abu na uku shine me eh yawan surutu yawan surutu abu na hudu shine me mutum ya bada labarin duk abin da ya ji da ka ji labari sai ka je ka faɗa abu na biyar shine me alfasha da maganganu na batsa abu na shida shine me yawan musu yawan musu da jayayya abu na bakwai shine me shine kariya to dan Allah kowane ɗaya daga cikin wannan ya isa ya sa harshen ki ya datti har ya tsatsa irin tsatsar da sabulu ba zai wanke ta ba irin tsatsar da babu abin da zai wanke ta fa sai wutar jahannama ɗaya daga cikin wannan ya isa ya sa harshen ki ya tsatsa tsatsar da ba sabulun da zai wanke ta sai wutar jahannama to ballantana idan mutum ya hada shi da ko mutum ya hada guda biyar to da haka a nan wurin akwai bukatar mu samu waɗansu ababe da suke tsarkake harshe waɗancan duk suna kawo dattin harshe ne kazanta harshe to me ke kawo tsarkin harshe shine na faɗa waɗansu ababe kawai lissafa su zan yi guda bakwai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai na farko karatun alkur'ani mai girma haddace shi da muzakararsa ban ji kun yi kafara ba <laughs> sai bada wannan yana tsarkake harshe yana tsarkake harshe karatun alqur'ani tunda Allah ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima ma'ana alqur'ani yana shirya zuwa ga hanya ta gari alqur'ani zance ne mai dadi الطيب من القول كذا القول الثابت كذا تبتتشن زنتي زنتي مي دادي انه لقول فصل وما هو بالعذر da haka Allah ya shirye da mu zuwa ga yawan karanta shi kuma yace duk wanda yake karanta alqur'ani kowane harfi ɗaya lada goma yace alif lam mim ba harafi ɗaya bane ba a'a alif harafi ne lam harafi ne mim harafi ne ma'ana da zaki karanta alif lam mim kina da lada 30 wannan ba karamin abu ne ba daga cikin surorin alkur'ani akwai surar da ana karanta mala'iku na sauka suratul bakara imam al-bukhari ya chafta akan wannan babin saukar mala'iku lokacin da ake karanta suratul bakara shaytanu suna gudu daga gidan da ake karanta suratul bakara. sannan kuma ga falalan suratul kahf ga falalan suratul ikhlas ga falalan suratul ah, qul ya ayyuhal kafirun da sauran surori da haka ba karamar riba bace ba a ce kullum sai mutum ya karanta alkur'ani manzon Allah shi aka saukarwa amma yana da wurdi na alkur'ani kullum sai ya karanta adadi kaza na alkur'ani ko izu hudu ko biyar ko shida ko bakwai cikin sahabbansa akwai wanda kullum sai ya rabin alkur'ani yau ya rabi gobe ya rabi yau ya rabi gobe ya rabi haka yake a rayuwarsa gaba daya irin su Usman dan Affan akwai wanda ya daukan wa kansa kullum duk kwana uku sai yayi qur'ani yau izu 20 gobe izu 20 jibi izu 20 a wannan ba karamin riba bace a cikin rayuwa kullum ki bude safe ki da qur'ani minti 30 ko minti 40 ko awa daya wannan na alqur'ani ne ma'ana awa ɗayan alqur'ani mai girma cikin kowane 24 hours ya zanto kina da awa ɗayan qur'ani wannan awa ɗayan qur'ani ko ki karanta da kanki ko ki ji cassette amma dai kina da awa ɗayan qur'ani ko ki yi su a jere ko ki raba ki karkasa wannan ba karamin riba bace ba kuma duk wanda yake son ya haddace qur'ani fa inda kullun zaki karanta aya biyar kacal. kar ki kara akan aya biyar kuma ya zanto kwana biyar kike a mako banda alhamis da juma'a to zaki haddace alqur'ani cikin shekaru biyar da wata uku da kwana ashirin da uku ma'ana cikin abin da kai shi kai shekara shida bakin haddace alqur'ani aya biyar biyar eh ga kalubale sai ku fara sai ku fara ba wai Allahu akbar kawai ai kasuwan bara kuma kyale abin ba sai ku fara ita ce maganar sai ku fara kuna da lokaci a gaban ku to alqur'ani yana tsarkake harshe sannan abu na biyu zikiri da addu'a yawaita zikiri irin wanda suka tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zikirin safe daban na yamma daban zikirin kwanciyar barci daban na tashi daga barci daban zikirin shiga ban daki ko fita shiga masallaci ko fita irin waɗannan zikirai duk mutahirat ne suna tsarkake harshen mutum harshe ya zanto yayi kyau ya zanto baya furta maganganu waɗanda suke marasa kyau sannan abu na uku al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar duk lokacin da zaki umarni ki ki umarni da kikkiawa ki hana mummuna wancan lokacin sallah ya tashi ki sallah wance ya gashi ana cikin garaba amma kuma kina sakaci kina hira ai ya kamata yanzu mu yi wa kanmu kiyamul layl lokaci kaza mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza duk wannan yana daga cikin umarni da kikkiawa da hani daga mummuna abu na hudu al kalimatu tayyiba da dadan zance da zaki fadawa kawarki ko ta faɗa miki da zaki faɗawa dangin ki yanki da sauran yan uwanki ko su faɗa miki da dadan zance sannan kuma abu na biyar al-islahu bainan nas kokarin yin sulhu tsakanin mutane da suke da rigima da juna wannan kalmomi ne masu daɗi Allah ce la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما sannan abu na shida ɗauke kewa game da bako kin yi bakowa ta ziyarce ki ka bako ya ziyarce ka dan lokaci da zaka bashi ka ɗauke masa kewa ka ɗan yi murmushi a fuskarsa don wato ka ɗauke masa kewa kafin ya tafi wanda yana daga cikin abin da ake so kawayenki sun ziyarce ki a gida lokacin hutu a ka ya ziyarce ka a gidanka a'a yan uwanki sun ziyarce ki yayyanki ko kannan to wannan ehir eh, da zaka ɗauke wa mutum kewa shi ne abin da ake samun wato ke harshe da shi sannan kuma sai hira ta tsakanin ma'aurata kenan ga waɗanda suke da aure da wani abu ne shi ma da yake tsarkake harshe a takaice dai wannan shi ne ɗan abin da na samu dan lissafo muku shi a gurguje saboda lokacin la'asar lokaci ne takaitacce kuma dai babban abin da ake so da magana ba ta yi yawa ba a'a ta yi amfani komin kaɗan ɗinta a nan wurin ina taya ku murna na ubangiji ta'ala ya sa ku cikin waɗanda suka hattama wato ainihin alkur'ani mai girma za kuka sauke alkur'ani mai girma wannan ba karaman ni'ima ba ce ba saura da mai sai ku ƙara ku ƙara himma da ƙwazo ku dage kuma karatu yana buƙatan shekaru na kuruciya makamantun shekarun da kuke ciki in dai har kun dage akan haka to za ku ga Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarku fata na ubangiji ta'ala albarkacin rayuwarku waɗanda suke jaraba cikin ku ubangiji ta Allah ba su nasaran jarabawa waɗanda suke jaraba Allah ba su nasaran jarabawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ga waɗanda suka kammala makaranta kala biyu ne ko dai waɗanda za su ci gaba da karatu a makarantu na gaba ko kuma waɗanda za su yi aure su sun riga sun sauke to a nan gurin waɗanda ubangiji ta ala ba su ikon za su ci gaba da karatu a nan gaskiya karatu yana bukatan dagewa yana bukatan himma da ƙwazo kuma yana bukatan kyakkyawan niyya da ya fi karfin su ne waɗanda kuma ubangiji ta ala ya kaddara kamar za a yi musu aure ne ba za su ci gaba da karatu ba to su ma aure baya hana mutum karatu domin karatu iri biyu ne ko dai karatu mai tsari wanda mutum zai lizinci makaranta ko kuma karatu wanda yake mutum ko yana gida yana iya yinsa babban abin da ake so a rayuwar dan adam ya zanto dai bai dakatar da karatu ba idan mutum ya dakatar da karatu ya bar shi da kwana ɗaya to karatu zai bar ki da kwana biyu idan kika bar shi da shekara ɗaya karatu na iya barin ki da shekara biyu da haka ba a son dan mutum ya kammala wani zangon karatu ya ɗauka ya daina karatu kenan so ake yi wa kansa tsari na ƙara ci gaba da karatu sawa'un a fage na karatun addini ko kuma fage na karatu wanda ya shafi rayuwa ina dai roka muku ubangiji ta Allah ya muku muwafaka ya kasance rayuwar ku ta gaba ta fita yanzu kyau kuma ta fita yanzu albarka ta fita yanzu inganci na'am ka ummaka a cikin hadisin Mu'az wanda aka rawaito shine ake so malam zai bayani akai. a larabci akwai kalmomi da suke da wata ma'ana wanda akan furta su kuma ba a nufin asalin ma'anarta su daga ciki akwai wannan kalmar domin lokacin da aka ce da mutum sakilarka ummuk abinda ake nufi dama mahaifiyarka ta yi wabinka ma'ana dama ba ba haife ka ba to amma wannan mummuna addu'a ce wanda ba zai yiwu ba a hankalce manzon Allah ya yi mummunar addu'a ga wani sahabi sai dai abinda kalmar take yi take nufi yaya aka yi baka fahimci makasudin wannan zance ba yaya aka yi kazanto mai ci bayan fahimta ka kasa gane cewa eh harshe gaba ce da take da haɗari a jikin ɗan adam ta yadda abinda aka faɗa na sakamako ga wanda yake wasa da harshen sana iya tabbatuwa a kansa shine abin da manzan Allah ke nufi amma ba yana nufin asalin ma'anar ta bana sakirirka ummuk wanda shine ina ma mahaifiyarka sai wabinka akwai wani da ya tambaya malam ya yi magana musamman abin da ya shafi buɗe tsaraici a tsakaninmu sai wannan ya ce malam mutane ne mutum ne ya saba wa Allah ya yi wani abu da bai dace ba sai na ji an ce ko na tuba Allah ba zai yafe min ba malam gaskiya ne wannan wannan wanne laifi ne Allah baya yafewa babu wani laifi da Allah baya yafewa babu wani laifi da za a ce idan mutum ya yi shi Allah ba zai yafe masa ba ubangiji ta'ala ya faɗa cikin littafinsa mai girma yace qul ya ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru jami'a innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina wanda suka wa kawunan su iyaka suka ayyuka na barna suka ayyuka da ba na daidai ba la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗaibe tsammani daga rahamar ubangiji duk irin laifin da kika yi kar ki ɗauka cewa Allah ba zai yafe miki ba da irin kuskuren da kai kada ka ce Allah ba zai yafe maka ba shine ma'anar la takratu min rahmatillah sai Allah ce inna Allah yakfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su innahu huwal ghafurur rahim shi Allah mai gafara ne mai jin kai ne da aka laifuka ko mun girman su Allah yana yafe su matukar mutum ya tuba kafin ya mutu kila laifin da za a ce mutum ya tuba Allah bai yafe ba shine kamar laifi da ke tsakaninka da mutane ka zalunci wani kin zalunci wata to idan duk laifi da za ka yi na zaluntar wani ko duka ko zagi ko kage ko cin mutunci duk laifin da za ka yi tsakaninka da wani yana da bangare biyu yana da bangare na ka sabawa Allah yana da bangare na ka cuciwa ne to idan ka tuba sai Allah ya yafe nashi bangara amma ya rage bangaren wancan wanda ka cuta shi kuma sai ya ce ya yafe kafin a yafe ma daidai wannan bangaren nashi amma bangaren Allah shi ya yafe to a nan gurin shi yasa idan ka cuci wani ko ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani kake da buƙatar ka nemi ya yafe maka shi yasa duk mai dabara a cikin rayuwa idan makaranta ta hada ku da wane ko wurin aiki ya hada ku da wane aka ɗauki lokaci lokacin da za a rabu kakan yi kokari ka ga cewa ka ba an yafe wa juna saboda a zama na yau da gobe ka iya wa wancan laifi biki sani ba ko da niyya ko ba da niyya ba ka iya wa wani laifi baka sani ba ko da niyya ko ba da niyya ba shine hikimar sai ka nemi mutum ya yafe maka tun kafin a rabu to wannan yana da yana da kyawu matuƙa kwarai da gaske amma babu wani laifi da za a ce ko da mutum ya tuba Allah ba zai yafe ba in dai tsakanin Allah da bawa ne Allah na yafe zuna bai gaba ɗayan su kamar yadda ayat da na karanto ta nuna haka tana tambaya ne tana cewa wata rana malam mutum yana zaune sai zuciyarsa ta dinga kago masa wasu manya-manyan sako to malam dan Allah ta wace irin hanya za a bi a yi maganinta na farko dai ya kamata mu sani cewa duk abin da mutum zai ji a cikin zuciyarsa na wani sabo zuciyarsa ta kawo masa to Allah baya kama mutum da wannan saban matukar bai furta shi da baka ba matukar bai aikata shi ba maza Allah ya bayyana cikin hadisi sahihi yace inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal mata Allah madaukakin sarki ya yafewa al'ummata abinda zukatansu suka faɗa a zuci na sabo matukar mutum bai aikata shi ba sannan matukar mutum bai furta shi da baka ba wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mukan ji waɗansu abubuwa na tunani munana a cikin zukatanmu irin tunanin da da mutum ya faɗe shi ma zai iya kafirta me matsayin wannan sai manzo Allah yace ka faɗa yace ban faɗa ba ka aikata yace ban aikata ba nukan ji kyamar abin ma idan tunanin ya zo mun sai manzo Allah ce wannan shine hakikanin imani tunanin shi dan yake kawo wa mutum kai kuma kana kokarin ture shi da haka dai dukkan wani mummunan tunani da zaki yi a zuciyarki ko da zaka yi a zuciyarka matukar mutum bai furta shi da baka ba bai aikata shi da gabbai ba ubangiji ta ala ya yafe masa Allah baya kawo mutum da wannan saura da me yaya mutum zai da irin wannan tunanin ya zai yaƙe shi ya zai daina shi a hakikanin gaskiya ba abin da ke korar irin wannan tunanin illa zikirin ubangiji subhanahu wataala Allah ya ce wa imma yanzaghannaka mina ash-shaytani fasta fasta'iz billah yayin da duk shaytan ya kawo maka wani mummunan tunani da wasu wasi kai isti'aza kina din irin wannan tunanin ya zo miki sai ki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim da izinin ubangiji zaki zo wannan tunanin yana sauki a tattare da ke kuma galibi wannan tunanin yakan zo ya samu mutum ne idan mutum yana da rarar lokaci da baya komai a ciki ke ba karatu ba ke ba wani abin da zai amfane ki ba zama shiru baka komai mai amfani shi ke sa shi ya zo ya farautu zuciyar dan adam ya kawo masa irin wannan mummunan tunani da haka hanyar yakar wannan shine mutum ya ya zai ya mayar da kansa ya shagaltar da kansa wato ya zama busy da waɗansu al'amuran da za su amfane shi to wannan zai taimaka mutum matuƙa kwarai da gaske Allah ya taimaka mana a wannan tambaya wata ɗaliba take cewa malam ni ce na yi alkawari akan wani abu wanda har rantsuwa na yi a kai amma daga baya na ga abin zai zama hatsari gare ni sai na karya alkawarin menene matsayina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya rantse cewa zan yi kaza sai daga baya sai ga barin wannan abin sai fa alkhairi to kamata ya bar shi kar ya yi shi ya yi kafara ta rantsuwarsa haka duk wanda ya rantsa ba zan yi kaza ba sai daga baya ga ya ga yin wannan abin su ya fa alkhairi to kamata ya je yi wannan abin sai ya yi kafarar rantsuwarsa da haka nan wurin kada ki ce tunda na rantsa sai na yi bari sai na yi a in dai kin hango babu alkhairi a ciki to mafi kin kyau shine karki wannan abu idan ya so sai ki kafarar rantsuwa kafarar rantsuwa kuma Allah ya bayani yadda ake ta cikin alkur'ani ko dai mutum ya ce da miskinai goma abin da zai ishe su a yi ne ko mutum ya musu tufafi gwargwadon tufafin da zai ishe su sallah ko mutum ya yantar da bawa mummuni wannan duk wanda mutum ya ɗaya daga ciki ya yi idan mutum ya kasa yin kowanne cikin wannan baya da abin da zai ciyar da miskinai goma ko tufafi gare su ko yantar da bawa mummuni to sai mutum ya yi azumin kwana uku kamar yadda nassi na alkur'ani ya nuna فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام da haka dai wannan shine hukunci naki da abin da kika rantsa zaki sai ke gabaran sa shefa alkhairi to kamata yake bari sai ki kafara rantsuwa da abin da kika rantsa ba zaki ba sai shi ga ki yi shi shefa alkhairi to je ki wannan abun sannan kuma ki kafara rantsuwar ki ta daya daga cikin hanyoyi na kafarar rantsuwa da na yi bayani to alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya kara buɗi Allah ya ja kwana